من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله أكبر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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ربا شرين رمضان shekarar hijira ta 1433 wanda ya dace da takwas ga watan takwas shekara ta 2012 za mu ci gaba da tafsirin suratun nisa'i daga kan aya ta 38 insha Allah ta'ala والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً ba'da al-wasiya bil ihsan bayan Allah madaukaki ya mana wasiya mu kyautata wa iyayenmu da dukiya mu kyautata wa ɗan uwanmu da marayu talakawa da makwabta Allah madaukaki ya tsawatar mana game da ruwa. rowa ma'ana haddara ma yubaduha wa huwa al-bukhl yayi mana gargadi kada mu yi sakaci wajen kulawa da hakkokin jama'a da suke kanmu

amma ba su yi domin Allah ri'a'an nasu don mutane su gani ne kawai wala yu'minuna billahi ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir ba sa imani da ranar karshe wa man yakuni shaytanu lahu qarinan wanda shaytan ya zama abokin hadawa tare da shi wato man qurina bihi shaytanu fi nar wanda aka hada shi da iblis aka sa a wuta wuri guda fasaha qarina wannan abokin haɗawa ya yi muni Allah ya kare Allah matsaukaki bai gaya mana da ya ya riya ba sai dai kawai ya gaya mana makomar mai yinta guda ce tare da na shaitan wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wala nuna billahi wala bil yawmil akhir waɗanda suke batar da dukiyarsu don mutane su gani amma ba su imani da Allah ba su imani da ranar ƙarshe me hukuncin su Allah bai faɗa ba sai ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina wato wannan ita ce amsa ana nuna maka makomar mai yin riya ita ce makomar iblis la'anatullahu ta'ala Allah ya kai don haka shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'u fatawa a mujallar na 18 shafin 256 yake cewa wa ikhlasu dini huwa aslu dinil islam tsarkake addini shine asalin tushen islam ikhlasi shine tushen addinin musulunci don haka matukar babu ikhlasi to gaba ɗaya addinin mutum babu shi wani zalika zammar riya fi ayatin don haka Allah ya kushe mariya a ayoyi da yawa ta wajen sallah an kushe mariya ta wajen hidima da dukiya an kushe mariya hatta ta wajen kyauta kyautatawa yan uwa makwabta talakawa Allah madaukaki ya hana wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir kaga ita riya wato ita ce asali na addinin musulunci in Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah babu wani aikin da dan adam zai yi wanda ba a bukatar a samu ikhlasi a cikinsa da zaran babu ikhlasi wannan aiki ya zama aikin banza to amma akwai wani abu da Allah madaukaki ya faɗa a baya lokacin da ya magana akan a kyautata mu iyaye da makusanta da marayu da talakawa wa jari zil qurba wa jari junubi wa sahib bi jambi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah baya son wanda ya kasance mai yawan alfahari Allah baya son wanda ya kasance mai yawan takama yana da kyau mu sani akwai abu guda wanda Allah yake so amma ta fuskoki guda biyu kadai wannan ya taho cikin hadisin Jabir bin Atikin wanda yake sunan Abi Dawud kitabul jihadi babun fil khuyala fil harbi annabi sallallahu alaihi wasallam yace min al-ghaira ma yuhibbullah daga nau'uka na kishi akwai wanda Allah yana so wa minha ma yubghidullah daga nau'uka na kishi akwai wanda Allah baya so fa amma allati yuhibbuha Allah amma kishi wanda Allah yana so fal ghairatu fi riba shine mutum yayi kishi saboda akwai an samu wato kokwanto an samu shakka an samu alama wacce take nuna lallai akwai bukatar a yi shakka din to wannan in aka yi kishi akan haka babu ne wa amma gairatu allati yubghibu Allah kishi wanda Allah bai so fal gairatu fi gairi riba shine mutum ya kama kishi babu kuma dalili babu sababin yin shakka wa inna min al-khuyala annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin takama ma yubghidu Allah akwai wanda takamar da Allah baya so wa ha ma yuhibbullah daga cikin nau'ukan takama akwai wanda Allah ya nasu shi kaga ko da ya faɗa mana a wancan aya inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah baya son wanda ya kasance mai yawan takama ba kowane mai takama ne Allah bai son shi ba akwai mai takaman da Allah ke son shi wato akwai takama da Allah yake so abinda ake cewa takama shine ji da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa minha ma yubghidullah wa minha ma yuhibbullah fa amma al-khuyala allati yuhibbullah takama wanda Allah yake so faktiyalur rajuli nafsahu inda al-qital shine mutum ya dinga takama a lokacin yaki an tafi yaki yana takama wannan takamar Allah yana son ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce, faktiyalur rajul in nafsahu indal qital mutum ya zama to yana makansa takama a lokacin da zai yaki yana takawa daddaya yana bude kirji yana fadin rai yana nuna isa wannan takamar Allah yana son ta a lokacin da za a gwabza yaki saboda yana cirewa mutum tsoro yana cirewa mutum kuma shakkan wanda za a yi yakin da shi saboda haka takama a lokacin yaki Allah yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waqti waqtiyaluhu inda sadaka haka kuma takama a lokacin ba da sadaka wannan takamar ma Allah yana son ta yaya za a yi kai takama a lokacin ba da sadaka shine ka rubuta takarda ka aika ma dangi sallar bana duk wani wanda ke da bukatan kayan sallah ya zo gidana kaga wannan cika baki ne danginka duk zaka aika ma wasiku a aika ma dangi ka kaga gayya za a yi a zo gidanka ashe duk abin da kake da shi bai wuce irin shaddan nan na ɗari biyar biyar ba kama dai kayi kokari rago ba zai iya haka ba wannan takamar Allah yana son ta ko kuwa kamar masallacin nan ka tashi ka ce to idan akwai wani bukatun aiki wanda duk ake so a gama awa 24 na kuɗi na ɗauke a cikin jama'a ka faɗa wannan takamar Allah yana son ta domin rago bai iya yin ta kuma idan aka ce kai ɗin, iya abin da Allah ya hore maka shi zaka yi wannan ba laifi bane wajen Allah amma yana da sharaɗi. shi kansa shi yasa Allah ke fara magana akan riya wallazina yunfiquna amwalahum ri'a nas shin a zuciyarka kayi ne don gwaninta kawai ko kuwa ne yi don domin Allah amma wannan takamar da kai kayi ta ne saboda ka zame abin koyi kaga wannan yana ta niyya kawai ake iya bambanta aikin mutum don haka dole ne a samu a cikin zurfin zuciyarka akwai ikhlasi kana yi ne da nufin ka samu yardan Allah ba wai kana yi ne don burge mutane kawai ba amma yin hakan abin da yasa Allah madaukake ba da damar a yi takama a lokacin ba da sadaka saboda yana zama abin koyi kar mu manta cewa yana daga cikin abubuwan da manzon Allah ya ce kana da damar ka yi wa mutum hasada a kan shi idan mutum yana da dukiya yana batar da wannan dukiya ta hanyar addini wannan mutum yana da kyau a yi hasada da shi to haka ma mutumin da yake takama domin takamar ita ce za ta sa mutane su zagura su yi koyi da irin abin da kake aikatawa annabi sallallahu alaihi wa ya ce wa amma allati yubghidullah takamar da Allah baya so fasti ya zuhu fil shi shine takama a lokacin da mutum yake cutar da bayan Allah takamarsa yana yin ne domin ya cutar da bayan. ka sai mota ta miliyan goma don in ka wuce a ce wane yana da motar da ba mai irin ta gari wannan kaga takama ce ta zaluntar bayi da nuna musu ka'ita to wannan takamar Allah bai santa da takamar da za ka yi in ma ta ɗinka sutura mai tsada saboda ka nuna wa mutane ka isa ko ta wajen tafiyarka wannan nau'in takamar duka Allah bai so in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin hasanahu Sheikh Al-Albani fi kitabihi irwa galil in ka duba Irwa Al-Galil eh, mujallal na bakwai shafi na za ka ga wannan hadisi asalin riwayar al-Imam Abu Dawud hadisi ne babu shakka mai kyau Ibn Hajar Al-Asqalani a littafin sa fathul bari kitabun nikahi babu gairatin nisa wa wajdihinna mujallal na tara shafin shida. ibn hajar yana cewa falau waqa a zalika bi mujarradi tawahhumin an gairi dalili kaga Allah madaukaki eh, cewar manzon Allah Allah yana yana akwai kishin da Allah yana so kishi wanda Allah yana so akwai kishi wanda Allah bai so akwai takamar da Allah yana so akwai takamar da Allah bai so yaji annabi sallallahu alaihi wasallam shine ibnu hajar yace kishin da ya zamanto mujarradi tawahhumi an gairi dalilin kawai zato ne babu hujja mai karfafa wannan zato babu shakka wannan kishin fahiyar gairatu fi gairi riba ya zama to kishi ne wanda babu dalilin shakka a tattare da shi wannan haramun ne wa amma idan kana zauji muqsitan ajilan wa adda li kullin min ad-darratayn haqqaha kamar misali mutum yana da mata biyu kuma mijin nan an sani mai adalci yana ba wa kowace mace hakkinta fasgairatu minhuma in kana lima fi tiba'il bashariyya sai zama an samu kishi tsakanin matansa baya ga cewa mijin yana kokarin daidaita tsakaninsu ta wajen zamantakewar aure yana kamanta adalci Eh, amma duk da haka aka samu kishi a tsakanin waɗannan kishiyoyin ibnu hajar wace wannan kishi ana duba shi ne shin wanda asali Allah ya halicci mutum da shi ne domin akwai kishi wanda yake eh, fi tsiba'il bashariya yana nan a cikin rai na ɗan adam duk mace tana da wannan kishi tana son a ce ita kaɗai ce matar wannan mutumin wannan ɗabi'a ce to idan aka samu irin wannan kishi ba a aibanta mace a kansa inda zai zamanto ba ta da laifi a kai shine zama a dalilin wannan kishi uh, lam ta tajawaz ila ma ya harmu alaiha min qawlin aw fi'l ba a samu a dalilin kishin nan ta faɗi wata kalma na haram ba ko ta aikata wani aiki na haram illa dai kawai ta nuna kishi wannan dama can yana jikin halittu gaba ɗaya don haka shekul islam ibn taymiya yana fassara wannan ayar da muka karanta ta suratul nisa'i Allah mazaukaki bayan ya yi magana akan hidima da dukiya ga 'yan uwa shine ya tsawatar kan rowa ya kuma tsawatar akan riya shekul islam ya ce to yana da kyau mu lura li'annahu maqamu sabatin wa quwwa Allah ya halatta taƙama a yi taƙama a wurare guda biyu Allah ya halatta a yi taƙama a lokacin yaƙi kuma Allah ya halatta a yi taƙama a wajen taimaka ma yan uwa idan za ka taimaka wa yan uwa Allah ya halitta ka yi takama kana iya gaya ma wanka koyarka duk ƴaƴanka idan lokacin auren su ya zo na ɗauke gadajen wanda kuma kai kanka babu mamaki ma ko katifa baka da shi kuma ya riga ya sani to amma dai wannan takamar ba laifi Allah yana son shi saboda me yana daɗa faranta ran ɗan uwanka ko da baka yi abin nan da kai ka furta za ka yi ba yana daɗe kyautata zamantakewa tsakanin ku shine shekul islam ya ce li'annahu maqamu sabatin wa quwwa wuri biyu din nan da yaƙi da wajen taimaka ma yan uwa wuri ne wanda yake sai wanda ya kafu a addini yake iya yin sa yaƙi sai wanda ya kafafunsa suka kafu yake iya tsayuwa yayi haka nan kuma taimako da dukiya sai wanda kafafunsa sun kafu a addini wa kowacin kuma yana da ƙarfin hali shine wanda yake iya hidima da dukiyarsa ga yan uwa falkhuyala utunasibu don haka yasa takama ta dace da irin wannan gurin wa inna man ladzi la yuhibbuhu Allah takamar da Allah bai so al muhtalul fakhurul bakhilul amir bil bukhli wato shine kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul nisa din nan inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Allah baya son wanda ya kasance mai takama mai yawan alfahari sai ya kawo ayar ta gaba alladina yabkhaluna wa ya'muruna bil bukhli wa ya'muruna wa ya'muruna an-nasa bil wanda ya zama yana takama da dukiyarsa marowaci mai umarni da rowa wannan shine wanda Allah bai so fa amma muftanu ma al amma wanda zai takama lokacin da zai bada dukiyar misali zai taho ne ya bada dukiya ga talaka sai da ya tafi banki ya canzar wannan ba ya bace domin zaka ba shi aiki ya tafi banki ya canzar da kudin aka ba shi sabbi kar ya taho sannan ya kira wannan dan uwan nashi yana yana zarewa suna irin dan kukan nan kara sabon kudi yana bashi kun bai bashi gaba ɗaya ba a'a zai cire wannan ne ce to kaga wannan saboda hidimar yau da kullum wancan kuma saboda akwai sallah ta kusa kaga wancan kuma za ka yi mai yiwa ka kawa za a yanka saniya wancan kuma kana dan zarewa yana jin karan kaɗan kaɗan har sai ka wannan takamar da kake yi Allah yana son ta inji shafi wa amma muhtalu ma al-ata wanda zai takama lokacin ba da kyauta awil ko a lokacin yaki shekul islam ya ce fa yuhibbuhu Allah yana son shi saboda haka takamar da Allah ke magana a nan wacce Allah baya so ita ce takama ma'al bagi tare da cutar da bayan Allah kamar yadda mazan Allah ya faɗa da kansa fahtiyaruhu fil bagi idan mutum yana takama ta hanyar haram to wannan takamar Allah bai so idan mutum yana takama ta hanyar halal to babu shakka Allah madaukaki yana so hanyoyi guda biyu nan hanyar yaki da kuma wato hanya ta taimakon bayan Allah da dukiya Muhammad Rashid Ribo a tafsirin wannan aya a tafsirin Manar mujallal na biyar shafin 82 yana cewa anna ma'a min ma'anil ihsan min ahli al-fakhr wal khuyala silfan silfun yabkhaduna wa yaktumuna fadlallahi alayhi wato mutane ta wajen hidima da dukiyarsu mutanen banza ba mutanen kirki ba suna zuwa kashe na farko akwai waɗanda ba sa ma ɗaukan dukiyarsu su taimaka wa addini ko ƴan uwansu da ita eh, ba su son su taimaka da dukiyarsu wannan nau'i guda ke su ne Allah ya magana a kansu ya yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi wannan nau'in Allah madaukaki bai son su sannan wa ya yabzuluna al-mala akwai nau'i guda kuma waɗanda suke ba da dukiyar la shukuran lillahi ala ni'matihi ba wai sun ba da dukiyar saboda godiya ga Allah akan ni'imar da ya musu ba wa atirafan li ibadi bi huquqihim ba kuma sun ba da dukiyar saboda cire hakkokin bayan Allah da ke kansu ba bal yunfiquna hu ri'a nasu suna bayarwa ne kawai don mutane su gani akwai bambanci tsakanin riyan da Allah ya haramta da takama wanda Allah madaukaki ya halarta. ita riya idan jama'a ba za su san kayi ba ma ba za ka yi ta ba saboda haka ko a gida ne misali in mutum ya bi ka gida ya ce wani ba ni da ne ba mamaki da wuya ka bashi naira hamsin ba mamaki ko ma ka ki bashin gaba daya amma inda a cikin jama'a zai ce maka wani ba ni da ne za ka cire kuɗi mai yawa ka bashi kaga wannan ya tabbatar kayi ne ba don Allah ba don mutane su gani amma takamar da Allah ya faɗa daga kai sai shine za ka mar kyautan amma kake mai takama wannan Allah yana so ko kuwa cikin jama'a ne za ka yi kyautan kana takama wannan Allah maɗaukaki yana so me Allah maɗaukaki ya faɗa mana aya ta gaba وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم منين زي ساميس وتشوتا ذات ساميس لو آمنوا بالله دا دي سن إيماني دا الله واليوم الآخر درانا كرشي وأنفقوا مما رزقهم الله كما سن يهجما دا دوكيانسو وأن الله يباسو wanda Allah ya azurta su wa kana Allah bihim alima kuma Allah ya kasance masani ne game da su wace cuta ce za ta same ka inda za ka yi imani da Allah da ranar ƙarshe sannan ka yi hidima da ka wato kamar Allah yana mana ishara da cewa hidima <clears throat> wato hidimar <clears throat> addini da dukiya wannan hidima ba ta na ƙasa dukiya amma kafin mutum ya yi ta dole a same shi da imani da Allah don wanda bai imani da Allah da ranar ƙarshe ba zai iya ɗaukan dukiyarsa ya bayar saboda addinin Allah ko don taimaka ma 'yan uwa ba sai wanda ya yarda akwai ranar ƙarshe ranar da Allah zai biya ka abin da ka bayar a yau wanda ya yarda idan ya bada dukiyarsa a yau wata rana tana zuwa da zai mori wannan kyauta wannan shi yake iya ɗaukan dukiyarsa ya bayar kuma Allah madaukaki shi ne yake mana ishara da cewa ya san waɗanda suke irin wannan hidima da dukiyarsu din wa kana Allah bihim malima. Allah madaukaki masani ne game da su yana cewa shin wacce illa ce <clears throat> wani lahani ne zai samu dukiyar mutum don ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe ya ɗauki dukiyarsa ya yi hidima ga addini ko ‘yan uwa me zai same shi kamar ana nuna maka babu abin da zai samu dukiyarka don ka yi hidima da ita domin Allah kuma wallahi gaskiya ne ba ma musulmai ba hatta kafirai sun yarda mai kyauta baya asara ba yanda za a yi ka ba da dukiya sannan kuma wannan dukiya ta zama asara gare ka babu duk wanda ya bayar to Allah zai shi wannan ka'ida ce kuma Allah madaukake ce mana inna Allah la yuzlimu mithqala dharra inna Allah la yuzlimu mithqala dharra وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة للي الله بي ظالم شي غرغدا قوايا ذرة duk abin da kai da dukiyanka ka tabbata a ranar alkiyama tun da Allah ne ce ka yi wallahi zai mayar maka ka taimakawa addini da dukiyanka ka taimakawa 'yan uwanka iyayenka makwabtanka talakawa marayu to babu shakka Allah ba zai cuce ka ba gwargwadon kwayan sarra zai mai damu wa in taku hasanatan yudha'ifha ko da lada ɗaya ne ya kasance aikin mutum a duniya ladansa ɗaya tak wannan ladan wallahi zai more shi a ranar tashin kiyama in ji annabi Muhammad wa in taku hasanatan a ce duniya kaf rayuwar mutum lada ɗaya ya samu Allah ka taba mu bane yudha'ifha Allah zai ka wannan lada daya sai mutum ya more ya more ladan a kiyama wa yu'ti min ladunhu ajran azima ya kawo lada mai girma daga wajen Allah ya ba wannan mutumin ya shiga gidan aljanna shine Abdullah bin Abbas da Abdullah bin Mas'ud suke cewa ana al aya ihdal ayat allati hiya khairun mimma tala'at alayhi shamsu idan aka tattara ayoyin alqur'ani wannan aya tana cikin ayoyin da ga ta dai ita kadai ce amma samuwarta a cikin alqur'ani ga musulmi ya fi duk abin da rana za ta hito ta gan shi ko zuwa faduwanta wato duk abin da ke cikin duniyar nan alherinsa bai kai alherin wannan aya ba in ji abdullahi bin abbas da abdullahi bin masud me suke nufi saboda Allah Mutsaukaki ya ce ko da lada ɗaya ne mutum ya tashi da shi a lahira akwai ranar da zai mori wannan lada lada ɗaya tas akwai ranar da mutum zai more shi akwai hadisai da yawa waɗanda suke fassara mana abinda Allah ke faɗa a nan akwai hadisan Abu Sa'idin al-Khudri yana sahihu Muslim kitabul iman babu ma'rifati tariqir ru'ya hadisi na 183 Abu Sa'idin al-Khudri ya ba da labari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu sahabbai ya ba su labari mai tsawo yanda jama'a za su tashi a ranar alkiyama yanda za a yi hisabi labarin yana da tsawo manzon Allah ya ce idza khalasa almu'minuna minan nari wa aminu lokacin da mutane suka ƙetare radi Allah ka samu na lokacin da masu imani suka gama ƙetare sirari ba su ma shiga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fawon lazi nafsi da na rantse muku da wanda rayuwa ke hannunsa ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillah babu dan adam wanda zai yi magiya irin yanda yan aljanna suke wa Allah magiya a duniya babu wato magiyar da za ka yi don a baka wani abu kamar yadda 'yan aljanna suke roƙon Allah suna ƙasƙantar da kansu ga Allah fistik sa'il haqqi min na billah saboda ƙarfin yan uwantakar imani tunda musulmai ai kashi biyu ne akwai kashi guda waɗanda ba za su ke tare ba Allah ka kare ka sa ba mu bane akwai kashi guda waɗanda za su ke tare waɗanda duk suka ƙetare siradi waɗannan za su shiga gidan aljanna to akwai ma waɗanda tun daga filin hisabi daga na aka tura su cikin wuta to amma dai musulmai ne ka duba ƙarfin yan uwantakar imani lokacin da musulmai suka ƙetare siradi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam buƙatar su ta farko ita ce Allah ya fitar da duk musulmin da yake wuta buƙatar su kenan za su yi ta roƙon Allah daga ƙetare sirati in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya rantsuwa fa wallazi nafsi bi yadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillah babu waninku wanda ya kai tsananta magiya ga Allah da roƙon Allah da naciya fi istiqsa'il haqqi min al-mu'minina lillah yawm al-qiyamati li ikhwanihim alladhina fi nar suna ta neman Allah ya ba ku dama su yi ceto ga waɗannan ‘yan uwansu musulmai waɗanda suka riga suka shiga wuta ya kudu da suna cewa rabbana ya Allah yi sallu na ma'ana ‘yan uwanmu ne masallacinmu guda muna sallah tare amma gashi musu keta da sarari ba suna wuta musulmai ke roƙon Allah wa yasumuna ma'ana ‘yan uwanmu ne muna azumi wata ramadan tare da su wa ya na ma'ana suna tafiya aikin haji tare wato muna sallah masallaci guda muna azumi watan ramadan mun yi aikin haji tare to ka san ikhlasi shine aiki wani sallar da yake babu ikhlasi azumin nashi babu ikhlasi hajjin nashi babu ikhlasi don haka babu lada a kai ko kuwa bai yi shi yadda manzon Allah ya karantar ba domin ka'ida biyu ne kafin a karba aiki ka yi wannan aiki muwafaka li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya zama to aikin ka ya dace da yadda manzo ya karantar domin in sallar ka ba ta yi irin ta manzo ba sallar banza ce azumin ka bai yi kama da na manzo ba azumin banza ne haka na hajjin ka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbai khudu anni manasikakum lokacin da ya aikin hajjin sa na ban kwana zarar an wuce wannan guri an tafi wancan manzon Allah zai ce masa habbai kun ga yanda nayi khudu anni manasikakum ku yi yanda nayi domin duk wanda ya yi aiki saɓanin yadda manzo ya zashi, wannan ba shi da kan akan aikinsa ya zama to waɗannan mutane ba sa cikin gidan aljanna da ikhwanihim allazina na nar yan uwansu waɗanda suke cikin wuta musulmai ke ta roƙon Allah ya Allah ga yan uwanmu kanu na ma'ana suna sallah tare da mu wa na ma'ana suna azumi tare da mu wa na ma'ana suna hajji tare da mu fa adkaltahumun nar ka kuma shigar da su wuta muna roƙonka ka ba mu damar waɗannan mu cece su wannan hadisi yana sahihu muslim hadisin 183 hadisin abu sa'id al-khudri kitabul iman farkon littafin al-imam muslim za su yi ta roƙon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kala fa yaqulu sai Allah ya ce musu a ƙarshen al'amari izhabu ku tafi wutan fa akhriju man araftum minhum ku je wutan wanda duk kuka iya ganewa waɗannan ƴan uwan naku to ku cire su daga wutan na ba ku dama fa ya sunahum za su tafi wutan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ya'rifunahum bi suwarihim za su gane waɗannan ƴan uwa nasu ta surorinsu idan aka ce ta surorinsu yadda ka san mutum a duniya Eh, yadda ka san shi yadda ka san fuskarsa haka za ka shi kuma a cikin wannan wuta bi suwari annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu naru suwarahum saboda wuta ba ta cin surorin musulmai waɗanda ma dalilin ayyukansu yasa suka shiga wuta kafin Allah madaukake ba su dama a yi su wato wuta ba za ta ci surorin musulmai ba wannan ya nuna maka su musulmai waɗanda suka ƙetare siradi to babu su babu kuma ita wuta za su iya shiga cikin wutan ba tare da ta su ba faminhum man akhadha an ila ta saqaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin waɗannan mutane musulman da suke wutar akwai wanda wuta ta kama shi har zuwa rabin kwabirinsa saboda ita wuta da kake ganin wutar jahannama tana kamar teku ne ka san teku wani ya wani wuri ya wani wuri zurfi to haka wuta take in ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa minhum man akhadathu an-nar ila asafi saqayhi daga cikin su akwai wanda wuta ta kama shi zuwa rabin sa wa minhum man akhadathu ila ka'bayhi wani ma wutan gaba ɗaya bata wuce daidai idanun sawayensa ba daidai idanun sa'awayensa wato shigansa wutan bai da yawa bai da zurfi fa yukhrijuna annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulmai za su fitar da waɗannan mutane ah, bayan sun fitar da su fa yaquluna za su ce rabbana qad akhrajna man amartana ya Allah mun fitar da waɗanda kai mana umarni wanda ita ce aqidar ahlus sunna yarda da maganar annabi Muhammad wannan dalili yasa ji ahlus sunna suke cewa akwai ceto a ranar tashin kiyama musulmai za su yi ceto da wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yana magana akan nau'in ceton da musulmai za su yi ba ma wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi ba sun riga sun fitar da waɗannan mutane sun mai ya kolu sannan Allah ya ce akhriju man kana fi qalbihi wazn dinarin min al-iman ai da su abin da suka bukata shine yan uwansu waɗanda suke sallah tare suna azumi tare suna haji tare suna bukatar Allah ya taimaka musu ya ba su dama su cire su daga wuta Allah ya ba su wannan dama to ai sun bar wasu kuma akwai wasu a wutar waɗanda ba yan uwansu bane tun da dama suna bukatar a ba su daman ceton yan uwansu ne shi yasa manzon Allah ya ce za su gane su bi fa ya'rifunahum bi in sun shiga wutan za su gane su ta surorinsu waɗannan kaɗai Allah ya ba su dama da suka kwashe suka gaya ma Allah to mun kwashe yan uwanmu na'am akwai musulmai har yanzu a cikin wutan <clears throat> amma waɗanda ba su gane su ba shine Allah zai ce to ku koma wutan nan wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon nauyin rabin dina na imani to shi ma na ba ku dama ku cire shi za su shiga wutan su musulman su ciro wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon nauyin rabin sulan zinari shine dinar za su cire shi bayan sun cire Allah madaukaki zai sake ba su umarni ku koma wutan sun ba makana fi qalbihi waznu nisfi dinar wanda ya zamanto zuciyarsa za a samu rabin dinar can farko sun cire waɗanda nauyin imanin da yake zukatansu wato ya yi daidai da sulan dinar sannan an Allah ya ba su dama su koma su cire wanda a zuciyarsa akwai nauyin imani daidai rabin sunan zinari hatta ya kula har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ba su dama Allah zai gaya musu man kana fi qalbihi misqala zarra ku koma wuta wanda duk kuka samu a wuta a zuciyarsa akwai imani wanda nauyin imanin yana kamar kwayan zarra to shi ma ku cire shi daga wuta lokacin da Abu Sa'id al-Khudri ya karanta da almajirai wannan hadisi kala Abu Sa'id al-Khudri sai ya ce fa man lam yusaddiq hadha wanda bai gaskanta hadisin da na karanta da ku ba falyaqra hadhihi al-aya sai ya karanta wannan aya ta suratul nisa inna Allah la yuzlimu an-nasa la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunta gurgudan kwayan zarra Allah ba zai zalunci bawa ba gwargwadon ƙwayar zarra a lokacin nan masu imani za su ce ma Allah fa yaqulu na rabbana qad akhrajna man amartana ya Allah mun cire duk waɗanda kai mana umarni mu cire daga wuta falam yabqa fi nari ahadun fihi khairu mun zagaya cikin wuta ba mu ga wanda ya saura wanda a tare da shi akwai wani alkhairi ba babu sauran wanda ke tare da alkhairi a cikin wuta wannan hadisi yana sahihu muslim sun mai kudu Allah azza wa jalla a wannan lokaci ne Allah mugwayi mai ɗaukaka zai yi magana zai ce shafa'atul mala'ika mala'iku sun yi nasu ceto wa shafa'atul anbiya'u annabawa sun yi nasu ceto wa shafa'al mu'minuna masu imani su ma sun yi nasu ceto wa baqiya arhamur rahimina wanda ya saura yayi nasa ceto shine wanda yafi masu jin kai jin kai wato shine Allah da kansa wato Allah shine wanda ya rage yayi nashi ceto bayan ceton annabawa da kuma mala'iku da na masu imani kaga dai abinda shaidar da masu imani suka yi a wuta babu sauran wanda alkhairi yake tare da shi an riga an cire domin wanda za su cire daga wuta shine wanda a zuciyarsa ya zama imanin da yake zuciyarsa yana daidai da nauyin ƙwayan zarra kaga ya tabbata abin da Allah madaukaki ya faɗa matukar kana da alkhairi ko da guda ɗaya ne akwai ranar da za ka more shi alkhairin guda ɗaya ne a samu a zuciyar bawa nauyin imani bai wuce gwargwadon ƙwayan zarra ba amma a dalilinsa Allah Allah madaukaki ya bawa musulmai dama su yi ceto ga mutum babu wanda ya rage sai shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ce baki arhamur rahimin shi yasa ya kawo waɗannan siffofi guda biyu don sun dace da wannan muhallin. wa ya rage yayi nashi ceto shine mafi jin kan masu jin kai mafi tausayin masu tausayi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yaqbibu qabbatan minan nar Allah madaukaki zai yi damka guda daga wuta zai sa hannunsa ya yi damƙa guda daga wuta in ji annabi Muhammad wanda kuma Allah shi ya bar wa kansa sani siffarsa ce wurin da za a yi hakan babu wanda yake da tabbaci game da shi wato babu wanda ya san shi sai Allah Allah madaukaki zai yi damƙa guda daga wuta auka na ne ko ko aka ce damƙa biyu su wannan waɗanda za a kwaso daga wuta su ne waɗanda lam ya'malu lillahi khairan kafa ba su taɓa aikata wani aiki domin Allah ba na alkhairi ba su taɓa aikata wani aiki na alkhairi domin Allah ba waɗannan Allah maɗaukaki zai danko su ka dihtaraku manzon Allah ya ce sun riga sun babbake sun riga sun ƙone hatta saru humama sun zame garwashi fa yu'ta bihim ila ma'in yuqalu lahu ma'ul hayati za a kawo su ga wani kogi wani ruwa kamar yadda ya zo a wani hadisi za a kawo su ga wani ruwa wanda ake kiransa ruwan rayuwa ya zo da su ya guda biyu ko dai naharul haya ko naharul hayati kamar shakkar rawi fa yusabbu alaihim a zuba musu wannan ruwan fa na kama tambutul habba fi hamil sayli za su dinga toho za su kiro kamar yadda ka san shuka ke tsirowa a gefen kogi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kila lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan an masa tambaya wa ma ma'ul haya ya nabi Allah wanne ne wannan ruwan da za a zuba ma yan wuta a lokacin da za su toho kala sai manzon Allah ya ce gasul ah-, ahlil janna wannan ruwan wanki ne na yan aljanna in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala yace fa yakhruju adisaduhum jikinsu zai ringa fitowa mislal lu'lu'i fi a'naqihim khatim suna toho yanda kasan shuka na toho idan suka toho din nan a wuyansu za a samu hatimi akwai hatimi da Allah madaukaki ya halitta musamman a cikin wuyansu an rubuta utaqaullah wadanda Allah ya yanta da kansa wato suna da stamp wadannan waɗanda Allah madaukaki ya cece su daga wuta a ƙarshe fa yuqalu lahum a wannan lokaci za a ce musu udkhulul janna ku shiga gidan aljanna fama tamannaitum in kun shiga aljanna ku yi buri kai fata ina ma kana da kaza ina ma kana da kaza aw ra'aytum ko duk wani abu da kuka gani min shay'in ko menene in kuka yi burin irinsa to babu shakka fa huwa lakum Allah madaukake ce za a baku irinsa wato duk burin da kuka yi Allah madaukake zai baku abin da kuke bukata qala lokacin da suka shiga gidan aljanna wajen Allah yake fa yaquluna za su ce rabbana a afaitana ma lam tu'ti ahadan min alalamin ya Allah kai mana kyautan da baka yi ma kowa cikin talikai ba wato suna ganin kyautar da Allah ya mutu babu wanda aka yi ma irin sa ba san cewa su ne na karshe ba mun dade a aljanna kafi zuwa su قال شيخ فيقول فإن لكم أفضل منه za su ce ya Allah ka ba mu abin da baka taba ba mu wani ba Allah sai ya ce a ah, ai akwai abin da yafi wannan kuwa wanda zan ba ku sai ko zuna za su ce rabbana wa ma afdalu min zalika me yafi wannan da ka ba mu Allah madaukaki zai ce riba ya ankum yanzu na yarda da ku fala asqatu alaikum abadan ba zan sake fushi akan ku ba har abada don haka malamai suke cewa yardan Allah tafi aljanna da yardan Allah ta fi aljanna da ka samu yardan Allah ya fi zaman da kake a gidan aljanna domin in baka samu yardan Allah ba komai dadewa Allah zai fitar da kai daga aljanna tun da baka da yardan shi amma yanzu tun da ya yarda da kai to ba za ka taba yin wani abin da za ka bata masa rai ba don haka ba za ka taba yin wani abin da zai kai ga kenan a yi maka azaba ba kaga kenan kai babban kwana da azabar Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da ya rage gare ka sai ni'imar ni'imar Allah kawai wannan hadisi da muka karanta yana cikin sahihu muslim yana sahihu ibn hibban yana cikin riwaya ta ibn minda littafin da aka yi ar-raddu al-jahmiya da littafin al-asma wa sifat na al-imam al-baihaqi hadisin nan ya inganta babu shakka ka duba silsilatu sahiha hadisi na dubu uku da hamsin da hudu da kuma hadisi na dubu biyu da dari biyu da hamsin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah maɗaukaki da kansa zai yi ceto a ƙarshe ga wasu waɗanda suke wuta idan an cece su za a kawo su wani guri fa yusabbu alaihim a zuba musu wani ruwa fa yusabbu alaihim akwai riwayar al-imam muslim riwayar tana cikin kitabul iman babu isbati shafa'a wa ikhrajul muwahhidin minan nar hadisi na 185 hadisin Abu Sa'id al-Khudri dai har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yulqawna fi naharil hayati wannan riwaya an samu bambanci da wancan can aka ce fa yusabbu alaihim za a zuba musu wannan ruwan wannan riwaya kuma ta al-Imam Muslim abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani kogi ne sunan wannan rafin shine naharul hayati rafin rayuwa fayulqauna fihi za a jajjefa waɗannan yan wuta da Allah ya damƙo su daga cikin wuta za a watsa su a wannan kogi akwai hadisin uh, al-Imam Muslim har yanzu hadisin 191 riwayan Jabir bin Abdullah yana babu adna ahlil jannati manzila lokacin da aka yi wa jabir tambaya game da yadda mutane za su hau kan gadon siraji hadisin yana da tsawo yana sahihu muslim jabir yana bayani kamar yadda ya ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta tahillu shafa sannan lokacin yin ceto zai zo wato kaga ba kowane lokaci bane ake da damar ceto kar ka ɗauka da zarar an tashi a kiyama shikenan ake da damar ceto la akwai lokacin da ceton yake halatta yanda mazan Allah ya bayani ba farkon tashi a kiyama ba ne hatta ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai farkon fitowa daga kaburbura ba ne sai an riga an taru a filin hisabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani to lokacin da Allah ya ba da damar a yi ceto wa yashfa'una mutane kuma suka yi ceto din jabir ya ce hatta ya minan nar man qala la ilaha illallah har dai wanda ya taba cewa la ilaha illallah zai fita daga wuta wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu sha'ira matukar a zuciyarsa akwai alheri wanda bai wuce kwayar komayya ba bai ji bi fana'il janna eh, kwayar sha'ira za a sa su a farfajiyar aljanna kaga hadisin jabir yana gaya mana inda za a tara waɗannan da aka ciro daga wutan fana'il janna kafin a shiga gidan aljanna akwai akwai fili akwai fili wannan sararin filin nan za a zuba su wa yaj'alu ahlul jannati wannan lokaci inji Jabir su yan aljanna yarushuna alaihimul ma'a su ne za su rika watsa ma waɗannan mutane ruwa suna watsa musu ruwa suna watsa musu ruwa yadda kasance kake ban ruwa ma shuka hatta yan mutu ba ta shay'i fi sayri jabir ya ce waɗannan yan wutan haka za su tsiro kamar yadda shuka ke tsira a gefen kogi kaga an samu kamar siffa guda uku kenan hadisi na farko mai sabbo alaihim za a zuba musu wannan ruwa ya dace da hadisin jabir bin abdullah hadisi na biyu yana cewa fa kauna za a jefa su fi naharin hayaki. jefa su za a yi a cikin wani kogi wanda ake kiransa naharin hayaki. hadisin jabir yana nuna a'a ruwan ba na wannan kogin ba ne yan aljanna ne za su rika watsu ruwa ga waɗannan da aka ciro su daga wuta malamai suna cewa duka hadisan nan sun tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bayanin matakai ne daban-daban na yanda wato waɗanda aka ciro daga wuta suke samun canjin halitta kafin a sa su a gidan aljanna akwai waɗanda ake zuba su a cikin wani kogi da ake kiransa naharul hayati akwai waɗanda ɗiban ruwan ake daga nahrul hayati a zo a zuba musu a gefen kogin wato ba a sa su a cikin kogin ba suna gefe za a ɗebo ruwan ana zuba musu a ɗebo ana zuba musu har dai su su tsiro eh, wato tsirowa za su yi ba kamar yadda halittar mutum take a yau ba kaga halittar mu a yau haihuwar mu ake amma a ranar tashin kiyama in ji manzon Allah waɗannan 'yan wutan da aka ciro su daga cikin wuta aka zuba su a wannan gefen kogin to tsirowa za su dinga yi kamar da shuka ke tsira in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yadda abin zai auku ah, tabbas ya zo cikin hadisai masu yawa wannan ita ce aqidar ahlus sunna to siffa ta uku ita ce yan aljanna ne za su rika watso ma wannan shukan ruwa daga gidan aljanna har dai shukan ya tsoro kuma kaga wannan ya tabbatar maka cewa a hadisin Abu Sa'id al-Khudri mala'iku suna ceto suna ceto kamar yadda mutane suke yin ceto shi ma akwai hadisin sa wanda Abu Hurairah ya rawaito hadisin yana da tsawo fi wasfil akhirah yana kitabul iman babu ru'ya hadisin 182 hatta idza faraga Allah min al-qada'i bayna al-ibad annabi sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da Allah ya gama hukunci tsakanin bayi wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli nar lokaci yayi wanda Allah ya nufin zai ciro wasu daga cikin wuta a lokacin da Allah ya nufin zai ciro wasu daga cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace amara amara malaikata an yukhriju min an-nar man kana la yushriku billahi shay'an Allah zai yi umarni ga mala'iku su ciro daga wuta wanda bai yi shirka da Allah ba mimman arada Allah ta'ala an yarhamahu wanda Allah ya yi rufin ya masa jin kai mimman Kulu, la ilaha illallah wanda dai ya taɓa faɗan kalmar la ilaha illallah in dai bai yi shirka ba amma zina ce ta kai shi wuta ko sata ko wani laifi wanda ke cikin alkaba'ir Allah zai bawa mala'iku damar su yi ceto ga wannan mutum. fa ya'rifunahum fil nar mala'iku za su gane waɗannan mutanen a wuta ta ya za a yi su gane musulmi a cikin wuta manzon Allah ya ce ya arifuna hum bi athari sujud za ku gane mutane ne ta alamar sujuda wanda ke goshin mutane ta'kulun naru min ibni adam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wuta na cin duk wani tashin jikin dan adam illa athara sujud banda dai wato gurbin sujuda din na wanda ke jikin goshin mutum harrama Allahu ala nari an ta'kula athara sujud Allah ya haramta ma wuta wato ta ci ragowar sujuda alamar sujuda da suke cikin mutum fa yukhrajuna min an-nar za a cire waɗannan mutane daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qadim tahashu sun riga wato sun babbake kafin a cire su din wa yusabbu alaihim ma'ul hayati za a zuba musu wannan ruwa da ake kiransa ma'ul hayati fa yanbutuna minhu kama tambutul habba fi hamil sayyi waɗannan mutane za su toho a gefen kogin kamar yadda shuka ke tsira a gefen rafi kaga wannan ya tabbatar maka cewa mala'iku ma za su yi ceto annabawa za su yi ceto musulmai za su yi ceto baya ga ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ma shi kansa allah tabaraka wa ta'ala zai yi ceto waɗannan hadisai sun taho a hadisai wato bayanai sun taho a hadisai ingantattu daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ya nuna mana wuta ba ta cin gurbin sujuda domin wannan hadisi da muka karanta muslim kitabul iman babu adna ahlil janna hadisin jabir bin abdullahi bayan hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna qauman yukhrajuna minan nar akwai mutanen da za a cire su daga wuta yahtariquna fiha sun babbake a cikinta illa darati wujuhihim sai dai kewayen su. ana cewa ma yuhitu bil wajhi min jawanibi ba goshin ka kadai ba fuskar ka gaba su wuta ba za ta ci ba wannan hadisin na al-Imam Muslim hatta yadkhuluna al-janna har dai kuma Allah mutu kuke sa su a gidan aljanna wannan hadisin Jabir shi ya tabbatar mana ba wai wurin sujuda kadai bane fuskar musulmi wato wuta ba ta cinsa a cikin a cikin ah, jahannama a ranar tashin kiyama waɗannan da aka ciro su daga wutar me dalilin ciro su daga wuta saboda alheri guda ɗaya kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa ya ce ko da aikin mutum ɗaya ne tak na alheri a duniya akwai ranar da zai more shi kaga wanda shi ya fassara ranar da za ka mori alkhairin da kai a duniya guda ɗaya a ce mutum ya tafi aljanna saboda ya taɓa yin kalmar shahada kawai amma babu alheri tare da shi saboda waɗancan masu imani waɗanda Allah ya ba su damar su yi ceto bayan sun yi ceton sun gaya ma Allah babu wanda ya rage a cikin wuta sai wanda babu alheri tare da shi babu alheri tare da shi aiki na alkhair sai dai kalmar shahada Allah maɗaukaki waɗannan ya yi ceton su da kansa to waɗannan da Allah ya ceton su da kansa hadisi ya tabbatar mana lokacin da suke tohowa a gefen wannan rafi za su toho ne akwai wani tambari a jikinsu wanda aka rubuta ka'unna uh, waɗanda aka yanta daga wuta waɗanda Allah da kansa ya yanta waɗannan na yi allazina yukhrajuna minan nar wa yadkhuluna janna. idan an sa su a gidan aljanna fa yan aljanna za su rika kiransu aljahannami yuna. wato yan aljanna su za su ba su wannan suna za su rika kiransa da suna yan jahannama idan an haɗu da mutum da yake dama yana da wannan tambari a wuyansa sai a ce ai wani dan jahannama ne hadisin yana sahihul bukhari kitabur raqab babu sifatil jannati wan nar hadisin imran bin husayn hadisi na 6111 النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم من النار بشفاعة Muhammadin. akwai mutanen ba da za su fito daga wuta ta dalilin ceton annabi muhammad wato wanda duk ya fito daga wuta dama ceto ya fito da shi ko dai ceton annabi ko ceton masu imani ko ceton mala'iku ko kuma ceton allah da kansa wa na aljannata idan sun shiga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusammuna yusammauna aljahannamiyina yan aljanna za su rika kiransu da suna yan jahannama ka duba fathul bari shekin wannan hadisi mujallar na goma sha ɗaya shafiyan ɗari hudu da goma sha takwas akwai hadisin jabir bin abdullahi kamar yadda aka samu hadisin imran bin husayn hadisin jabir yana sahihu muslim kuma yana sahihu bukhari kitabun raqaqi babu sifatil jannati wan nar hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da sittin fa yuktabu fi riqabihim utaqa'ullah a wuyansu za a rubuta waɗanda Allah ya ‘yanta su da kanshi fa yusammauna fiha al-jahannamiyina amma idan sun shiga cikin aljanna ‘yan aljanna za su rika kiransu da suna ‘yan jahannama hadisin yana sahihu bukhari sahihu muslim sahihu ibn hibban akwai sunanun baihaqi sunanun nasa'i hadisin amr bin amr hadisin jabir bin abdullah ga hadisin imran bin husayn waɗannan duk sahabban manzon Allah ne kuma al-imam bukhari a kitabur raqaq ya kawo hadisin anas bin malik shi ma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kharuju qaumun minan nar wasu mutane za su fita daga wuta ba'da ma massahum minha safun bayan sun riga sun yi baki a cikin wutar jahannama fa yadkhuluna janna idan an ciro su daga wuta sai a sa a gidan aljanna fa yusammihim ahlul janna aljahannamiyina yan aljanna za su rika kiransu da suna yan jahannama kaga an samu hadisin Anas bin Malik yana sahihul Bukhari an samu hadisin Jabir an samu hadisin Abdullah bin Imran bin Husayn akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda ke magana akai don haka abu ne wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lallai waɗannan in sun shiga aljanna yadda za a rika kiransu da suna kenan yan jahannam fa yaqulu lahum ahlul janna haula'il jahannamiyuna yan aljanna za su rika cewa waɗannan yan jahannama ne sai su kuma sai Allah madaukaki da kansa ya ce utaqaullah ba yan jahannama bane waɗanda Allah ya yanta ne hadisin yana cikin sahihu muslim min wajhin akhar an abi sa'id al-khudri wa zada a riwayar abu sa'id al-khudri yace su waɗannan mutanen fa yad'una Allah za su yi ta roƙon Allah fa yuzhibu anhum hadha al-isma za su rika roƙon Allah ai abin da yasa ake kiransu yan jahannama saboda wannan tambarin da yake wuyansu ne za su yi ta roƙon Allah sai Allah ya cire musu wannan alamar ma da take wuyansu saboda Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin Qur'ani lahum fiha ma ya yasha'una duk abin da mutum ya ga dama yake so to a cikin aljanna zai samu sai zaman to abin da ba sa so a aljanna shine wannan tambari da yake wuyan su wanda yasa ma ake kiransu da suna yan jahannama za su yi ta roƙon Allah sai Allah madaukaki ya kawar da wannan sunan akwai riwayar Huzaifatu bin al-Yaman yana sunan al-Baihaqi da kuma littafin al-Imam al-Baihaqi da ake cewa ba'su wan nushur da hadisin rubi'iyu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahum al-jahannamiyun fa yana cewa ibn hajar yana cewa zukira li annahum ista'faw Allah min ism wato sun Allah ya cire musu wannan suna akwai malaman da suke ganin ai wannan suna ba na ƙasa ba ce gare su don a kira su yan jahannama inda ba na kasa ba ne ai da su roƙi Allah ya kawar musu ba kamar yadda ibnu hajar yake faɗa to cewa da aka yi yuna, wannan dalilin ya sa wasu malamai suke cewa lugga wato harshen da za a yi magana da ita a wuta ita ce harshen farisa harshen ah, farisa harshen iran wannan harshe na iran shi ne wanda za a yi magana da shi a cikin wuta wannan yana daga cikin fahimtar wasu malamai wanda akan haka shekul islam ibn taimiyya yake cewa ba gaskiya ba ne duba majmu'u fatawa mujallal na hudu shafi na ɗari uku ana cewa bima ba yuqaqabu an-nas yawmal ba'si saboda asali kalmar jahannama kalma ce wacce ta fito daga harshen farisa tunda har wannan kalma gashi ana wato an bawa waɗanda aka ciro su daga wuta suna jahannamiyuna wanda yake gwada kamar kenan ko a jahannama harshen da ake magana da ita harshe ne na farisa ake tambayar shekul islam ya ce a kan wani harshe ne yukhafafun nasu yau kiyama za a yi magana da mutane a ranar tashin kiyama da wani yare idan mutum ya mutu tun daga kwanciyar kabarinsa wani yare ne za a yi magana da shi da kuma yaren da zai ba da amsa wa fasai yukhatibuhum Allah ta'ala bi lisanin arab shin Allah zai yi wa mutane magana ne da harshen larabci ko da wani yare wa hal yasihu anna lisan ahli an-nar ana tambayar shekul islam shin gaskiya ne yan wuta suna magana ne da harshen iran harshen farisa wa anna lisan ahli jannati al su kuma yan aljanna suna magana ne da larabci ana tambayar shekul islam fa ajaba sai ba da amsa yace la ya'lamu bi ayyi lugatin yatakallamu an-nasu yawma idhin Layo yu'lam bi ayyi lugatin yatakallamu an-nasu yawma idh ba a san wani harshe ne ake magana da shi a ranar tashin kiyama in ji shekul islam ibn taymiya ba a sani ba babu wani dan adam da ya san wani harshe ne ake magana da shi a kiyama babu wanda ya sani wala bi ayyi lugatin yasma'una khitaban rabbi jalla wa ala duk inda kaji an ce Allah ya yi magana da bayi ko dai a filin hisabi ko a bayan hisabi ko a gidan aljanna in dai kaji an ce Allah ya yi magana a ranar tashin kiyama to babu wani wanda zai gaya maka ga harshen da Allah zai yi magana da shi a wannan rana babu wanda yake da wannan tabbaci in ji shekul islam ibn jami'a wala ya anna al-farisiyya lughatan jahannamiyyin sannan kuma bai inganta ba ba gaskiya bane cewa yan jahannama suna magana ne da harshen farisa wato harshen iran yaren persian shekul islam ya ce ba gaskiya bane wannan amsa da aka bada cewa ba wanda ya san harshen da za a yi magana da shi a ranar tashin kiyama ya ce li'an Allah ta'ala lam yukhbirna bi shay'in min zalika saboda Allah bai ba mu labarin wani abin da ya shafi haka ba ba za ka gani ba a cikin alqur'ani wala rasuluhu alaihi salatu wassalam manzonsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ba mu labari game da harshen da za a yi magana da shi a ranar tashin kiyama ba sannan wala na'lamu niza'an fi zalika bayna sahabati radiyallahu anhum uh, inna al-arabiyya laysat lugatu ahli an-na'im al-abadi masu cewa larabci shine harshen da ake magana da shi a gidan aljanna gidan da ake samun ni'ima ta har abada da waɗanda suke cewa harshen wuta shine harshen fashiya waɗannan dukkan ba su da hujja daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal kulluhum yakuffuna an zalika duk sahabbai suna kame bakunan su ba sa tsokaci ba sa korafi akan wannan matsala babu wani sahabi da ya taɓa faɗin cewa ga yaren da za a yi magana da shi a kiyama Li'anar kalama kalam fi mithli hadha fi min fudul al-kalam saboda shiga irin wannan matsala yana daga shishigi kuma wato yin magana da ba ta da ma'ana abinda malamai suke kira fudulul kalam shine maganar banza magana da ba ta da amfani gare ka magana wacce take da amfani ita ce wacce in ka yi ta zaka samu riba ko dai ribar lahira ko ribar duniya ko dai ka samu ribar lahira ko ka samu riba ta duniya misali ka yi magana ne saboda ka tsare wani dan a caba ya dauke ka a mashin ai magana da kai ka ci riba ta aiko saboda ta a dalilinta wani ya tsaya har ya dauke ka ya kai ka inda kake da bukata ka ci ribar ta ko ko maganar da kai wa'azi ne kana wa'azin nan riba eh, kana samun riba a lahira so amma yanzu in ka shiga magana akan yaren da za a yi magana akai a lahira kaga ba ka da ribar duniya ko ba ka ma da ribar lahira shi ake cewa fudulul kalam wala qala Allah ta'ala li ashabi sara walakin hadatha fi zalika khilafun bainal mutaakhirin zamanin sahabbai ba sa yin magana akan irin wannan matsala malaman baya da suka zo su ne suka shiga irin wannan muhawara faƙala nasu wasu mutane suke cewa ya takafa nuna bil arabiya da zaran ka mutu za ka iya larabci duk tambayar da za a maka da larabci ne wasu malamai suke faɗin haka ji shekul islam wa ƙala akharuna wasu malamai suna cewa illa anna ahlan nar kowa zai yi magana ne da larabci tun daga kwanciyar kabari a sai dai yan wuta waɗanda aka sa a wuta fa innahum yujibuna bil farisiyya wa hiya lughatuhum fil nar yan wuta su ne waɗanda suke amsa tambayoyi da ake musu ko suke magana a cikin wutan da harshen iran domin harshen iran shi ne ainihin yare da aka sani a wuta in ji wasu malamai kamar da shekul islam ya faɗa wa kala wasu ma suna cewa ya takafabuna bi suriyaniya yaren da za a yi magana da shi a kiyama shi ne yaren suriyaniya li'annaha adam domin ita ce yaren farko yaren annabi adam alaihi salam wa an ha tafarra'a fil wannan yare shine farko daga kansa ne duk wani yare na duniya ya samu reshi wasu suna cewa illa ahlal janna fa innahum yatakallamuna bil arabiyya yaren da za a yi magana da shi a lahira yaren annabi adam da shine suriyaniya amma idan mutum ya shiga aljanna fa magana magana da zai zai yi ta ne da harshen larabci shekul islam ya ce to wa kullu hazihil aqwa duk waɗannan maganganu da muka faɗa la hujjata li arbabiha masu yinta ba su da wata hujja la min tariqin aqlin wala naqlin babu ma ta hanyar hankali babu kuma ta hanyar hujja na littafi ko a hankalce ba za ka iya ba da hujjar cewa ana magana ne a lahira da larabci ba a hankalce saboda babu wanda da ya taba zuwa lahira ya dawo da an taba zuwa a dawo sai ka tambaya wani yare aka yi magana da shi sai gaya bal hiya da'awa ariyatun anil ajilla duk wanda ya maka korafi ga harshen da ake magana da shi a lahira ya ce to da'awa ce wacce ba ta da hujjoji ba ta da adillatun shar'iyya ba ta da dalili wanda shari'a ta amince da shi to amma akwai malaman da suke ganin tambayoyin da za a yi wa mutum kamar a kwanciyar kabari yaren da ka sani wato alu bi ya yafhamha haka kuma hata manyan malaman saudiya ne yanzu suna da wannan fahimta ka zuwa fatawar lajina mujalla na uku shafi ɗari hudu da hamsin in kai bahaushe ne ka mutu tambayar kabari da hausa za a yi ma idan bayarabe rabe ne da yarbanci za a yi ma wato duk yaranka da ka rayu a kansa wannan yare da shi za a yi maka tambaya a kwanciyar kabari yana fasawar latina idza matan al-insanu wa dufina ja'ahu malakani mala'iku biyu za su zo wa sa'alahu an rabbihi su masa tambaya waye mahaliccinsa wa nabiyahu waye annabinsa wa dinahu waye menene addininsa da wani harshe za a yi masa wannan tambaya bi lugatin fahimta da harshen da ya fahimta wato yaren da ya iya ibn al-usaymin eh, shi ma yana da wannan fahimtar wanda zai yazharu annahu yus'alu bima yafqa wanda shine abin da akasarin malaman saudi kenan suke riko da shi in kana min al-arab fa bi lughati al-arabiyya in kana min ghairi al-arab fa bi lughatihi idan kai balarabe ne za a maka tambaya ne da larabci in ba balarabe bane kai za a maka tambaya ne da harshenka to amma abin da shekul islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa wanda muka karanta din nan huwa aula shine mafi dacewa kai riko da shi saboda shekul islam ya ce kullu hadhihi al-aqwal duk wanda ya yi korafi ga yaran da za a yi magana da shi a lahira la hujjata li arbabiha la min tariqin tariqi aqlin wala naqlin bal hiya da'awa <clears throat> ariyatun anil adillah duk wanda ya korafi ga harshen da za a yi magana da shi a kiyama to korafi kawai yayi ba shi da hujja ko da na hankali ne ba shi da wannan hujja saboda haka ka yarda Allah kaɗai ya bar wa kansa sanin harshen da za a yi magana da shi a lahira wanda shi ne mafi dacewa saboda ai gaba ɗaya ta kanta lahira din tana cikin ilimin gaibi tana cikin ilimin gaibi me yasa aka jinjina wa masu imani saboda suna imani da gaibi kayan imani da Allah baka taba ganin sa ba kayi imani akwai aljanu ba mamaki baka taba ganin su ba kayi imani akwai kwanciyar kabari akwai tambayar kabari akwai wuta akwai aljanna akwai siraji da sauransu baka taba ganin su ba saboda haka yaran da za a yi magana da shi a kiyama shi ma yana cikin ilimin gaibi wanda baka sani ba don haka al'aula as-sukutu an zalika kulli tunda babu wani nafsi ingantacce daga manzon Allah ta yi ka ce eh akwai hadisin al-Imam Tabrani da ya kawo cikin littafin sa al-Awsat da al-Imam al-Hakim da al-Imam al-Baihaqi a Shu'ab al-Iman hadisin Abdullah bin Abbas babu shakka akwai wannan hadisin wanda yake yaduwa sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahibbul araba li salatin kuso larabawa saboda abu uku li anni arabiyyu saboda ni balarabe ne wal qur'anu arabiyyun al qur'ani balarabe ne wa kalam ahli jannati arabiyyu sannan maganar yan aljanna larabci ne wannan hadisin ba wai yana da rauni ba malaman da suka ce ƙarya ne in an ce hadisi mawdu ana nufin ƙarya ba mai rauni ba kaga ya karfin a ce mai hadisi mai rauni bal huwa mawdu'un <clears throat> hadisi ne wanda an tabbatar kirkiro shi aka aka jingina shi ga manzon Allah akwai ibnul jauzi jawzi a littafinsa al-mawdu'a haka na al-Imam Zahabi shi ma yana cewa azunnu innal hadisa mawdu'a da Sheikhul Islam shi kansa a littafin Iftida'us Siratul Mustaqim yana mujalla na farko shafin 158 hadisin kirkiro shi aka yi aka jingina shi ga Annabi haka nan Muhammad nasiru Al-Albani a littafin sa Silsilatu Da'ifa hadisi na 160 hadisi mawdu'u wato abin da ya sa muka karanta waɗannan hadisai saboda fassara wancan aya wacce Allah madaukaki yake cewa wa in taku hasanata? ko da aikin alheri guda ɗaya kai akwai ranar da zaka mori wannan aikin naka da ka aikata ladan nan guda ɗaya a ranar tashin kiyama yaushe ne zaka mori wannan lada shine waɗannan hadisai da muka karanta to amma a cikin hadisan akwai mushkila guda mushkilar ita ce waɗanda Allah ya cetonsu daga wuta an ce lam ya amalu lillahi khairan qat ba su taɓa aikata wani alkhairi ga Allah ba to ya aka ko suka tafi aljanna tunda ana magana ne akan cewa in kana da lada guda ɗaya akan wannan lada Allah zai kan ladan nan wa yu'ti min ladunhu ajran azima hadith ya saka a gidan aljanna a dalilin wannan alkhairi guda ɗaya to an ce musu taba alkhairi ba lam ya'malu lillahi khairan qat kamar yadda masu imani suka faɗa bayan sun shiga wuta sun fito ya Allah mun shiga mun ciro duk wanda muka gani akwai alkhairi tare da shi wanda ya rage a cikin wuta shine wanda babu alkhairi tare da shi al-imam ibn khuzaima yana da littafin kitabu tauhid wannan littafin yana da muhimmanci saboda yana cikin littafin da aka fara rubutawa a duniya gaba daya game da ilimin tauhidi aqida ta salafus salih hadisi na 732 yace hadhihi lafza sun ce ma Allah lam ya'malu khairan qab ba su taba aikata wani alkhairi ba waɗanda suka saura a cikin wuta ba su taba aikata wani alkhairi ba ma'anansa shine wato lam ya'malu khairan qab ala tamami wal kamal aikin sun taɓa yi amma bai cika ba wannan shi yasa aka ce lam ya amalu lillahi domin kana iya aiki amma ba domin Allah ba kana iya sallah kana iya haji kana iya azumi amma ba domin Allah ba babu ikhlasi a ciki kayi aikin alkhairi amma ba wanda Allah yake ayi ba shi yasa aka ce lam ya amalu lillahi ba su yi wani aiki domin Allah ba kaga kenan sun taba aikin amma aikin babu ikhlasi wannan shi yasa aka ce babu alkhairi a tare da su amma suna tare da kalmar shahada tunda suna tare da kalmar shahada suna tare da wani alkhairi guda ɗaya kenan wanda a dalilin sa babu shakka za su mori aikin su wannan hadisin shine dalilin da yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake cewa ba a kafir ta musulmin da ya daina sallah saboda kasala ko nauyin jiki ba a ce kafir ma ya yadullu ala anna an aqidatin wa juhudin in dai ba an samu hujjar da ta nuna cewar aqidarsa ce ba za a yi sallah ba wato shi ya dauka gaba ɗaya aqidarsa sallah ba wajiba bace a kansa idan yana da wannan aqida to an tabbatar kafiri ne saboda sallah farilla ce ittifaqan ko kuwa an ce mar yayi sallah yayi gardama aka ce mar idan baka yi sallah ba to fa hukuma za ta kashe ka idan ana aiki da shari'ar musulunci wannan mutumin ya yi sallah din dai har aka kashe shi fa haza kafirun murtadun wannan kafiri ne babu shakka amma saboda kasala ya zama to mutum bai sallah ko yana wasa da sallah yayi yau bai yi gobe ba Muhammad Nasir Din Albani ya ce wannan mutumin ba a ce mai kafiri ba me ya dalili saboda kaga Allah ya yi ceto na ƙarshe ga wasu mutane waɗanda alherin su ɗaya ne kalmar shahada ce kawai kalmar shahada ce kadai tare da su ka duba littafin da ake cewa hukumar tariki salat na shi albani din shafi na 38 da kuma silsilatu da'ifa mujalla na goma sha hudu shafi gari tara da arba'in da tara albani ya yi magana sosai akan dalilai da suke nuna cewa don mutum yana wasa da sallah bai nuna ya kafarta ba sai fa idan ya musanta wajibcin sallan ne ko kuwa an neme sallan ya yi har dai hukuma ta kai ga kisa shi to wannan aya ta samu fassara kuma har yanzu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta wani hadisi hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha la yuz la yazlimu la yazlimu almu'min hasana Allah madaukaki ba zai cuci mumini ba wato ladansa guda daya aikin alkhairi guda daya yusabu alaiha Allah zai masa sakayya akai wato duk wani alheri da mumini yi idan musulmi ya aikata alkhairi yana ci riba guda biyu na ɗaya yusabu alaiha rizqu fi dunya a nan duniya za a baka abinci za a baka arziki a dalilin wannan alkhairi da ka aikata za a baka arziki bi ma'ana za a biya maka bukata a dalilin wannan alkhairi wa yujza bi fil akhirah sannan a lahira kuma a baka ladanta don haka duk wani alkhairi wanda mumini ya aikata yana cin riba guda biyu a kai ya samu lada a duniya ya samu lada a lahira wa ammal kafir annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma shi kafiri fa yut'imu bi hasanatihi fi dunya ana bashi abinci saboda kyawawan ayyukan da ya yi a duniya Allah zai saka mar a nan duniya idan aka samu kafiri mai halin kwarai ana samun kafirai masu halin kirki waɗannan kafirai ba da lada a lahira Allah yana saka musu ne a nan duniya hatta idza afba ila al-akhirah lokacin da ya tafi lahira lam yakul lahu hasanatun yu'ta biha khaira ba zai kasance yana da wani eh, kyakkyawan aiki guda daya wanda Allah zai bashi lada a kansa ba sannan ga hadisin jarir eh, eh, ibn jarir at-tabari in ka zuwa tafsirin ibn wato ibn jarir at-tabari wannan ayan da muke karantawa suratul nisa ibn jarir ya kawo hadisi riwayar da kansa wato mai isnadin shi hadisin ya inganta hadisi na dubu tara da ɗari biyar da takwas hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana cewa idza kana yawmul qiyama ranar qiyama jama'a Allahul awwalina wal akhirin Allah zai hada mutanen farko da na karshe a fili guda ثم نادى munadin sannan wani mai kira zai yi kira ala jama'a ku sani man kana yatlubu muslamatan falyaji wanda aka cuce shi ya zo za a karba masa hakkinsa falai a kuzu lokacin da jama'a suka haɗu a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah zai sa a yi sanarwa duk wanda aka cuce shi to yau za a saka masa fa farahu almar'u sai mutum ya ji ransa yayi masa dadi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullah bin mas'ud marfu yana cewa an yatuba lahu alhaqqu ala walidihi aw waladihi aw zawjatihi aw akhihi lokacin farin cikin ka shine ko dai ya kasance babanka ya taba kuntata maka ko ɗanka ko matarka ko ɗan uwanka tunaninka shine idan ɗayan su ya taɓa cutanka to fa za ka faɗa wa Allah a karɓo ma haƙƙi kaga na kusa da kai kenan ma kana tunani in dai sun cuce ka to za ka gaya ma Allah fa ya'khudhu minhu wa in kana sagira kuma Allah zai karba maka wannan haƙƙi ko mai kankantarsa wa misdaqu zalika fi kitabillahi ta'ala Abdullah bin Mas'ud yace hujjar haka ita ce ayoyi da suke suratul mu'minun آية تريد فإذا نفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون فإذا نفق في سوري إذا يبوسى بوسى تشكين قبو ألامة تشي fala isabu bainahum to babu sauran dangantaka tsakanin mutane yau mai izin a wannan rana wala ya sa aluna su ma ba su tambayan dangi ba ka tambayan ina baba ko ina mama ko ina yaronka ko ina matarka ko wanka ko kaninka Allah ya maɗaukaki yana datse dangantaka tsakanin bayi da zaran an yi busa cikin ƙaho duk wani abin da ke hada ka yake sa a ce wani ya ci albarkan wani to wannan yana karewa da zarar an yi busa cikin kafa faman mawazin mawazinuhu wanda ma'aunan ayyukansa na alkhairi suka yi nauyi fa ulaika humul muflihuna waɗannan su suke cin nasara su ne wadanda suke tsira a ranar alkiyama wa man khaffat mawazinuhu wadanda ma'aunansa suka yi sako na alkhairi fa ulaika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne mutanen da suka yi hasaran rayukansu fi jahannama khaliduna a cikin wutar jahannama suke dawwama abdullahi bin masud ya ce wa yu'ta bil abdi za a kawo bawa fa yunaji munajin ala ru'usil awwalin wal akhirin mutane za a bi su one by one za a kawo bawa a yi shela duk duniya kowa ya ji haza fulanu bin fulan wane wane ne dan wane za a faɗa da sunansa da garin da yake da sauransu duk duniya ana ji mutane na farko zuwa na ƙarshe wato waɗanda Allah ya halice su duniya suna ji lokacin da Allah maɗaukaki zai sa a yi wannan shela a yi sanarwa a yi kuwa ga wani dan wani faman kana lahu alaihi haqqun falyati ila haqqihi yanzu za a yi masa hisabi duk wanda ke da hakki idan kana da hakki akan wannan yanzu za a mai hisabi to ka zo kai kara saboda a karba maka ka za a yi sanarwa ala ru'usil awwalin wal akhir mutanen farko suna ci kuma na ƙarshe na ji za a sanar da kawunan mutane gaba ɗaya in ji abdullah bin mas'ud sannan a yi wa mutum hitabi. ashe kenan mutum ba zai buya ba duk wanda ya cuce ka a duniya bai buya a kiyama dan za a kira sunansa za a sanar da duniya mutanen da ke wurin gaba ɗaya za a yi mawa ne hisabi don haka idan mutum yana da hakki a kansa ne wa yuqalu ati haula'i huquqahum fa yaqul lokacin za a ce ka ba ma wani hakkinsa domin duk jama'a sun taho mutanen da aka yi rayuwa da su a duniya ga sunan dama a filin hisabi kowa an sanar ya ji saboda haka ya taho in yana da hakki a tare da kai jama'a sun haɗu kowa na binka hakki Allah zai ce ka ba mu waɗannan mutane hakokinsu. fa kudu sai ce ya rabbi min aina ta ina zan samu abin da zan biya su hakokinsu wa qad duniya bayan duniya ta tafi fa yaqulu Allahu azza wa jalla li mala'ikatihi Allah zai ce wa mala'iku unzuru a Malibi, salihah ai yana da ayyuka masu kyau ku duba fa a'atawhum minha a rika ɗiban ladan mutum ana biyan basu suka da zaluncin da yayi da hakokin jama'a fa in baqiya misqalu dharratin min hasana ya zamanto ayyukan duk sun ƙare na alkhairi saura abu mai kyau guda ɗaya kuma kankani ne nauyinsa bai nauyin kwayan zarraba. qalatul mala'ika sai mala'iku su ce to ya Allah mutumin nan fa yanzu ya zama fallasashi an biya bashi da ladansa kaba ba abin da ya rage sai misqalu zarratin min hasana lada ɗaya tak kuma ladan kankani bai fi nauyin ƙwayan zarra ba sai Allah madaukake ce wa mala'iku mala'iku za su ce ya rabbana baqiya lahu misqalu zarra min hasana fa yaqulu sai Allah ya ce ba'ifuha ku yi ta ninninka wannan ladan guda ɗaya li ku yi ta rubanya shi har je sai yi girma idan ya yi girma wa adkhiluhu bi fadli rahmatil janna ku dauke shi ku sa shi a gidan aljanna saboda rahmata kaga an gama biyan bashi da ladan naka guda ɗaya ya rage kwayan zarra a dalilin sa mutum sai ya shiga aljanna abdullahi bin mas'ud ya ce, wa misdaqu zalika abinda ke gaskanta wannan magana shine ayar da take cikin suratul nisa inna allaha la yazlimu mithqala zarra lallai Allah bai zalunci gwargwadon kwayan zarra gwargwadon kwayan zarra kaga an gama raba ladan shi an biya wannan ba su sukan da ya biya har zai mutu an biya wancan zaluncin da ya yi masa abin da ya zama to ya ragu daga ladansa inna ma baqiya kalu zarratin min hasana lada daya ya saura ladan kuma nauyinsa bai fi kwayan zarra ba shine Allah ya ce wa mala'iku da'ifu hali abdi ku yi ta ninninka wannan ladan ku yi ta ninninkawa me ake nufi da cewa a dinga kawa za su riƙa renon wannan lada har wannan lada ya girma yanda zai kai nauyin da mutum zai samu shiga aljanna Allah maɗaukaki yana ba su damar su sashi aljanna saboda rahama shi eh, wanda shine a ƙarshen magana rahamar Allah ita ce ta sa mutum a gidan aljanna rahamar Allah a dalilin ta ne mutum ya shiga aljanna ba a domin wannan aikin nashi bai aikata ba wannan idan mutumin kwarai kenan me ake nufi da mutumin kwarai wannan mutumin musulmi ne wa in kana abdan shaqiyan idan ko mutumin banza ne fa Abdullah bin Mas'ud yace qalatul malaika malaiku za su ce ilahuna ya kai Allah mahaliccin mu faniyat hasanatuhu duk ayyuka masu kyau sun kare wa baqiya talibuna ga masu nema sun rabu fa yaqulu Allah azza wa jalla Allah zai ce ku zo min sayyi'atihim ku ta ɗebo zunubin shi zunubin su fa ha ila sayyi'atihi kuna karawa da laifukan shi kaga ta nan za a biya basu suka shi da kuma hakkokin jama'a da ya taki a ɗebo zunuban waɗancan da ya cuta a kara mai ثم sukku له fakkan ila النار Allah madaukake ce sannan ku بودي mai hanya zuwa wuta kaga wannan ba shi da aikin kwarai guda ɗaya don haka yasa bai tafi aljanna ba amma duk mutumin da yake da aikin kwarai wanda ya aiki mai kyau guda ɗaya wannan mutumin ba zai shiga wuta ba a dalilin ta a dalilin wannan aiki Allah zai ninninka ya sa shi a gidan aljanna inna Allah la yadlimu mithqala zarra shine Allah yake tambaya akai wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir me ya laifi don sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar karshe wace cuta ce za ta same su saboda sun yi imani da Allah da kuma ranar karshe wa anfaqu mimma razaqahumullah sun taimaka da dukiyarsu daga abin da Allah ya azurta su wa kana Allahu bihim alima kuma Allah ya kasance masani game da mutanen inna Allah la yuzlimu mithqala zarra Allah baya zalunci gwargwadon nauyin kwayan zarra wato inda mutum yayi alheri ko da alkhairin nan kankani ne nauyinsa bai fi kwayan zarra ba wannan mutumin Allah ba zai cuce shi wannan alkhairin nashi ba wa in taku hasanatan yudha'ifha idan lada ne wato aiki mai kyau ne guda daya Allah zai ta ninninka wannan aikin wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah ya bashi wani lada mai girma a dalilin imanin da yake da shi don haka aikin kwarai yana amfanar bawa ko mai dadewa ko dai a duniya ko kuma a lahira nan za mu dakata Allah mu dauke sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure ina so a yi min afuwa saboda murar da ke damuna ba zan ma amsa tambayoyi ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك